Soyez les bienvenus. Muna yi muku maraba da zuwa. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ici. Muna da murna domin wato marabce ku a nan. Comme euh, le président de l'AMEN a dit. Kuma da yake shugaban wato AMEN ya riga faɗi. Nous allons partager un petit message avec. Za mu kaɗan daga cikin wato maganar Allah. Pasto Midu Zaku da Pasto Salisu kenan a lokacin da suke wa musulmi jawabi sadda suka ziyarce su a garin Galmi da ke cikin gundumar Balbaza domin taya su murnar sallar Kirsimeti. Ganawar tsakanin musulmi da kiristan a garin na Galmi ta wakana ne tare da wakilin sarkin abzin dogarawa da limammai da mabiya addinan guda biyu abin da yasa na tambayi alhaji shazali hakimin gidan dutse Galmi da ya yi magana a madadin dukkan hakiman wannan yankin domin jin irin tasu gudunmuwa don karfafa irin wannan haduwa. Gudunmuwa da za zamu bada kullum in ma za mu tafi ko kuma mun kuma muna iya gargadin jama'a mu da zaman lahiya tsakaninmu da kirista kamar yadda in muka yi sallah suna zuwa su kai muna gaisuwa kamar haka mu ma in su kai sallah muna zakuwa mu kawo musu gaisuwa kamar haka musulmi sun nuna farin cikin su mai tarin yawa a wurin haduwar domin a cewar liman nuhu wannan shine ke sawar a ƙara samun zaman lafiya a cikin ƙasa wannan kira mun ji daɗi ne kuma mun yi murna kwarai domin na farko wannan shine tari tsakanin musulmi da kirista ba matsala domin musulmi yakan iya gayyata kirista su zo a zamna kirista yakan iya gayyata musulmi shi ma shi zo kuma wannan ita ce alama ta haɗin kai alama kuma ta ci gaba da haka aka ƙara samun zaman lahiya kiristoci na galmi ba karamar jin daɗi suka yi ba da samun wannan sa'a ta kasancewa haɗe tsakanin su da musulmi yan uwansu ta la'akari da zaman doya da manja da bangarorin biyu ke yi a waɗansu ƙasashe abin da yasa na tambaye fasto naɗi gido daɗi shin tun yaushe suka soma iya irin wannan tsarin. Yau dai kamar shekara uku yan lokacin sallah ta azumi ta kai muna zuwa mu yi musu barka da shan ruwa. Mu kuma in kirsimati ta kama mukan gayyato su mu yi zumunci tare kuma su yi muna barka da Noel ko kirsimati. Su ma sauran kiristocin na garin Galmi 'yan Nijar da Turawa sun faɗa muna cewa suna jin daɗin wannan haɗuwar tsakaninsu da musulmi. Pastor Mani a na Eglise galmi kenan Union des Églises Evangéliques e protestant di nija kuma shugaban haɗin kan Kiristoci a nan galmi Dalilin da ya sa mun ka gayyato 'yan uwa musulmi har mun ka zaka mun ka yi murna tare da su saboda cikin littafin ma an ka ce ka kamnici dan uwanka kuma kwabcinka wani abu ne mai tamani a rayuwarka. Mati gida ina shi daɗi sosai yanzu ya kai daidai shekara saba'in da muna nan tare da su Kiristoci da kuma Musulmai. muna dadi da mayan a bisa shekaru mun ga salama da kuma an karbe mu da hannun biyu kamar haka mun ji daɗi mun san halin makwabta da kuma lokacin Kirsimeti mun ji dadi tun da kamar mu muni musu barka da sallah su ma sun zo su yi muna barka da sallah. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Galmi a jamhuriyar Nijar.